الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أشابي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da ashirin da wato 31 ga watan turawa shekara ta 2012 watan bakwai miladiya Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan masallaci masu ahlul ahalin was sahaba a wannan gari na Kaduna a kuma wannan unguwa ta tudun wada a layin Hausawa domin ƙoƙarin bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala kafin na akwai in tambayoyi da dama ainihin wato amsa mai tambaya ta farko yana tambaya me ake nufi da bid'a kuma me shirka kaga wannan yana buƙatar ya je makaranta ne a ce biyar da ake ta bayani akan bid'an nan bid'an nan da hasana da husaina da husna ma da an yi bayani to saboda haka shi bid'a inda istilahi na malamai ne shine kirkiro abu wanda zai yi kama da addini kuma ba addini bane kuma da yin shi yi da'awar idan an je gaban Allah madaukakin sarki sai an biya shi kuma dama abin da ke sa mutum ya zama dan bid'a shine zuciyar shi ta hada haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah mutum ya ga cewa yadda annabi yake wato shi kadai bai isa bai ce ayi ayi bai isa ya ce a bari ba sai an raba da wasu mutane wannan shine abin da ke sa mutum ya zama dan bid'a shirka kuma shine hada zuciya ta haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin wani shine ainihin wato shirka tunda daga asharaka yushriku ne wanda yake yin shirka sai a ce masa mushriki saboda haka wannan shine sannan yace ya kamata a janyo hankali akwai wani abu da ake kirkirowa yanzu a unguwar ne da unguwar dosa da wasu sauran unguwanni kuma wayannan abubuwan wai musulmi ne suke kirkiro su wato maimakon su kirkiri musabaka ramadan ta ƙur'ani ya aka za ka ƙirƙiri wato ramadan cup ko ramadan olympic haka ake to kaga wannan akwai rena addini da rashin mutunta addini watan da Allah ya martaba shi ya bashi wannan martabar da duk abubuwa na shirme kokari ake ma a watsar amma je an kirkiro wata kwallo tsakanin nan unguwar da nan unguwar kuma an rasa shirman da za a sa mata bayan sa mata suna wai ramadan cup ko ramadan olympic wannan akwai wasa a ciki akwai rena addini kwanan da sun gaske a ciki ko za ka masu irin wannan su ji tsoron Allah su tuba su daina mai hukuncin wanda yake azumi yana shan taba ya azuminsa ya yi ko bai ba shi da abin da yake tambaya idan da rana ne ana azumi ya zubi taba ai kowa ya san ba azumi amma idan an sha ruwa ne ya zo ya zuba taba to azuminsa yana nan kuma zuƙatawa ya yi zunubi duk wani wanda yake shan taba ba haramun bane kawai zalika mablagu ko min ilmi ya faɗi matakar iya abin da ya sani ne iya karatun sani ne ya yi min wato sani ya yi min wato faɗa iya abin da ya sani kenan to saboda haka shan taba haramun Allah madaukakin sarki da ya turo na Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi siffar wanda zai ba su wato zai rubuta rahmar shi su ya ce wa rahmati wasu at kulla shay'in sai ce fa sa'aktubu halil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yuqinun sai ce alladina yattabi'una rasula wanda suke bin manzo al-ummi wanda bai je wajen wani ya koyo karatu da rubutu ba allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda suka samu siffar wannan annabin rubuce a cikin attaura da injila wannan annabin da Allah ya turo shi ya amurhum bil ma'ruf yana umarta al'umma shi su yi aiki mai kyau wa yanhahum anil munkar kuma yana hana su abu mara kyau munkari sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat manzon Allah da yazo duk wani abu mai dadi yana halatta mana shi sannan wa yuharrimu alaihim al-khaba'is kuma yana haramta mana duk abin da yake da tuni masu kamfanin taba sai sun gama sai su ce to shan taba fa hatsari ne ga rayuwa domin zai iya kar mutum tun da sauran kuruciyarsa to mu kuma addinin musulunci Allah ya ce mana wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima mun karanto a baya kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka abinda masu shi za su kirkiro su ce shan shi hatsari ne ko mutum ya je ya siyo da kuɗin shi ya zuƙa yana sha to kaga wannan wato ba daidai bane da haka cikin zartuntukan da malamai suka yi abin da ya tabbata gaskiya shan taba ainihin wato haramun wani ya ce ina rashin lafiya to ne rashin lafiya sai aka bi na azumi biyu to daga baya zan iya rama ɗaya wani ya rama min ɗaya to kaga wannan misili ne kawai da za ka ce ka rama ɗaya wani ya rama ma ɗaya kai za ka rama duka kuwa wannan ya ya ga ana sa tarihin na umar wato a tv a gidan tv sai dai bai faɗi kowane gidan ainihin wato tv ba ne eh? nbc ke ne ba ya ce ya ga ana sa tarihin sai na umar a gidan ainihin wato tv wai kallonsa haramun ne wato kallon wannan tarihin haramun ne irin wannan tarihin tarihin sai an yi hankali da su kaga ko wani fim da aka ji aka yi kwanaki wani fim din annabi yusuf wanda kaga wannan cin mutuncin annabawan Allah ne annabawan Allah sun fi karfin ka ɗauko duk wani mutum a duniya ka ce za ka kwatanta su da su shi yasa kake ganin ake ta ɗarɗar duk da ana yi a goye abin bai fito fili ba amma inda mutane wasu sun san in sun yi za su zauna lafiya da yanzu wasu sun gwada yin fim ɗin manzan Allah amma yanzu duk wanda ya je fim ya fito ya ce shi ne manzan Allah a fim ɗin wannan an san abu ne wanda zai tayar da hankalin duniya dan wani mutum da fito ya ce a fim shi ne annabi muhammadu ke wannan zagin al'umma ne kuma al'umma ba za su yi da wannan ba kuma wannan zai iya kawo mu duniya yakin duniya na uku wannan ba daidai ba ne irin wa'annan abubuwan ya kamata a nisance su musamman in akwai cin mutuncin shi wanda ake ainihin wato bara tarihi a akan shi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye bai hukuncin matar da take cewa mijinta ba dan goyo bane to Allahu a'lamu wataƙila ya shuka mata biya ne ya karta mata rashin mutunci ne shi yasa ta ce ba dan goyo bane amma dai bai kamata a ce mace ta dinga faɗan lafaza akan mijinta wanda bai dace ba gaskiya Mai hukuncin wanda yake azumi yana ciwon kwalsa amma yau in ya ga dama ya azumi gobe in ya ga dama yi sai ya sha ne kunce shi in ga zai sha wahala in ya dauka ba sai ya ajiye ba yuridu Allah bi kumul yusra wa la yuridu bi kumul usra wayannan su ne tambayoyin da zamu iya amsa akan makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس فبعث الله النبيين المبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه اختلف إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أجي مقفار بياني الله تعالى يتي كان الناس أمة واحدة ذات الأمة دوني banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ake bautawa a bayan ƙasa wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce kanan nasu ummatan wahida na farko kana fi'il madin ne naqis mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab الناس شين اسم كان أمة شين خبر كان وهو منقول واحدة شين النعت وأن واحدة كما واتو يادو أما أولين اسم فائل كما واتو واحد كما ثاني ثالث دين زواني أما أولين فائل فبعث الله النبيين سي الله يا أيكو النباوة wannan suka ce fa'u atifa ba a safi madin Allahu lafzul jalala fa'ilun marfu'un annabiyina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alya niyabatan 'ala al-kasri li'annahu jam'u mudhakkar salim mubashshirina shine hal min bashara yubashshir mubashshir mubashshar tabshir Allah ya turo ainihin wato annabawa sannan kalmar ummatu yadda Allah ya faɗa a cikin wannan ayar yace ummatun ta zo cikin ƙur'ani su arba'in da tara ne a cikin surorin da hudu. Ɗaya da ɗaya sannan tana ɗaukar ma'ana guda biyar na farko ummatun akan kira shi a ce masa jama'a kamar yadda muka karanto a baya annabi ibrahim ya ce rabbana waj'alna ne laka wa min dhurriyyatina ummatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ummatan anan shine jama'a kamar can da yake tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu ummatun ainihin wato jama'a da kuma faɗin Allah da yake ta laisu sawa'a min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati ana al-layli wa hum yusbidun da kuma faɗin Allah da yake cewa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu sannan kalmar al'umma yakan ɗauki milla wato addini kamar yadda Allah ya faɗa anan yace kana nasu ummatan wahida da mutane suna kan addini ɗaya ne kamar can da yake inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadi al'umma shine ainihin wato al-milla tafarki ainihin wato guda ɗaya wannan umma ɗin da Allah madaukakin sarki ya magana a nan gurin shine ma'ana ta biyu sannan akwai ma'ana ta uku shine alhin lokaci mai dawo wa qala allazina jamin huma wa dhakara ba'da ummatin ana unabbi'uhu fa arsilu wa la in akharna anhum azaba ila ummatin ma'duda ummatin ma'duda muddatan lokaci mai dawo sannan kalman al'umma na hudu yakan ɗauki ainihin wato al'imam shugaba kudwa jagora abin koyi Allah ta'ala ya ce mana inna ibrahim kana ummatan annabi ibrahim kudwa ne jagora ne shi abin koyi ne qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushriki Allah ya faɗa abubuwa guda shida da ya masa ajiri bayan kasancewarsa ummatan ne annabi ibrahim kudwa ne jagora ne abin koyi ne sai Allah ya ce qanitan lillahi annabi ibrahim qaniti mai jin tsoron Allah ne qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin da dai bai daga cikin mushrikai sannan yake shakiran da al'ummi mai godiya ne akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato masa istabahu Allah ne ya zabe shi wa hadahu ila siratul mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wa atainahu fid dunya hasana annabi ibrahim mun ba shi sakamako mai kyau tun daga duniya sannan wa innahu fil akhirati lamina salihin a ranar tashin alkiyama yana daga cikin bayan mu nagar inda Allah shi yasa da ya gama sai ta summa auhayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifa sannan kai kuma manzon Allah muka yi maka wahayi muka ce ka bi tafarkin babanka wato annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan shine ma'anar da ainihin wato al'umma take dauka ikrama da qatada da daga ibnu abbasin suka ce kana baina nuhin wa adam ashara qurun tsakanin annabi nuhu da annabi adam akwai wato karni goma kulluhum ala shari'atin min al-haqqi dukkan su suna kan shari'a ta gaskiya faktalafu sai suka yi sabani wa na sallahu an-nabiyina mubashirin wa munzirina sai Allah ya turo annabawa suna bishara ga wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma akan wannan ne Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inna arsalnaka shahidan inna arsalnaka bil haqqi shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira akan wannan Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce akwai qira'a na Abdullahi dan Mas'udu da yake karantawa kanan nasu ummatan wahida faktalafu da mutane al'umma ɗaya ne suna bauta ma Allah ne ba abota kowa in ba Allah ba sai suka yi sabani da haka suka ce abin da ke gaggata wannan abin da ya zo a cikin surat Yunus a aya ta ainihin wato Shatara Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida da mutane ba su zaman ba a duniya al'umma ce kwaya daya banda Allah ba abota ma kowa fakhtalafu sai suka yi sabani to me ya kawo sabanin haka kai aka tashi ana sabani ko akwai dalilin da ya kawo sabani lallai dole duk da kaga mutane sun samu sabani dole akwai abin da yake kawo sabanin kuma dole wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin dole ya zamanto ko dai yana kan dai ko dai yana kan fata musamman a ce sabani ne ikhtilafu dalal sabanin da ba zai taba yiwa ba a zo a yi a zo a ainihin wato hadu kamar aqida da take girmama sahabban manzon Allah take girmama mutanen gidan manzon Allah da kuma aqidar da take zagin sahabban manzon Allah kaga wannan sabani ne wanda sun yi hannun riga da mashariƙai ne yadda gabas da yamma suka yi nisa to kaga ka za zaka haɗa waɗannan aqidun su haɗa a guri daya kaga haihata haihata limatu adu wannan ba zai taɓa yiwa ba to wannan aqa daga ibnu abbas radiyallahu anhu ma sai ce akwai asma'u asma'u rijalis salihina sunan wasu mazaje na kirki min qaumi nuhin daga cikin mutanen nuhu can da yake wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa wa yagusa wa wa nasara yace wa'annan sunan bayan Allah ne na kirki halaku wa'annan mutanen sai suka mutu aw ash-shaytanu ila qaumihim sai shaytan yayi wahayi zuwa ga ɗalibansu yace alaysu ila majalisihim ya kamata a yi hotunansu a dinga da su aka zo aka yi hotunansu matakin farko allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim majalisashin duk da suka zauna suke karantar da addini sai aka zo aka yi hotunan su ana tunawa da su ana ta tunawa da su fa fa'alu falam tuqbal akai haka amma matakin farko ba a bauta musu hatta idan halaka ula'ika har sai da wa'annan suka tafi wa'annan suka tafi wa'annan suka tafi aka manta da ilimi shedan ya yake to wa'annan da kuka gani an hotunan su a nan gurin ta su ne manya-manyan bayan Allah da idan akwai bukata su ake fara su kuma in an faɗa musu sai su je su faɗa ma Allah wannan shine abin da ya kawo ne faktalafu kanan nasu ummatan wahida mutane suna kan al'umma ɗaya ba sa bauta mu kowa sai Allah sai aka yi sabani me ya kawo saɓani saboda bakon abu ya zo kenan ashe idan ka dauki tauhidi shine asalin shirka ba kuwa ce daga baya ta zo idan ka ɗauki sunna ita ce asalin bid'a ba kuwa ce daga baya ta zo ko kuwa idan ka ɗauki musulunci shine asali kafirci ba ne daga baya zo kanan nasu ummatan wahida mutane al'umma ɗaya ne da banda Allah ba abota mu kowa faktalafu sai aka yi saɓani akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Nuhu wanda ya faɗa cikin suratul nisa yace inna auhayna ilayka lalle mu mun wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhu kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka zo bayan shiwa shi annabi nuhu sai Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila ibrahima mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa wa yunus wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atina dawud zabura sai ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan man lam naqsusum alai sai yake wa kallama Allah Musa taklima wayannan duka manzanni na Allah sai ya ƙara faɗa irin yadda ya faɗa anan sai ce rusulan mubashirina wa munzirina ga manzanni na Allah nan ya turo su suna bishara suna gargadi wato gargadi jan kunne ga wanda ya bin dokar Allah sannan kuma suna bishara ga dan mutumin da ya bi Allah kamar mai tambaya ya tambayi Allah me yasa ka turo manzanni sai Allah ya ce Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul saboda kar a je ranar alkiyama in ba a turo annaba ba wani ya tsayar ma da Allah hujja shi yasa sai Allah ya turo manzannin shi yasa karshe sai ya cike yace wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance aziz ne kuma hakim ne ya san dalilin da yasa ya turo manzanni saboda kada wani ya je gaban shi ya kawo masa ainihin wato uzuri shi yasa ya haka bittifaqil ulama da ittifaqin malamai an annabi nuhu shi annabin Allah na farko a doron ƙasa da Allah ya fara turowa hatta hadisin shafa'atul kubra da manzon Allah sallallahu ya je gurin walima Abu Hurairah ya ce kunna ma a rasulullahi fi da'awatin mun je wajen wata walima tare da annabi farufi a ilaihi zira sai aka dauko annabi cinyin rago sai ya ce uji kanat nama yana burge manzon Allah a duk abincin da annabi yake su babu kamar nama eh shi yasa dan uwa in ka samu ka ci in baka samu haka hakura kuma karka zagi wanda yake da shi ka san mutum yana cikin wahala to sai ke kowa ma yana shan wahala kuma tashi magana ta ba shi kadai ke shan wahala ba yace fa ha minha hasatan sai manzon Allah ya banta wannan nama a gurin walima sai yace ana sayyidun nasa yawmal qiyama wala fakara ni ne shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama ba alfahari ce yi ba In ji manna Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kun san ko mai zai faru kuwa Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe idan ya tara su rana za a yi ƙasa ƙasa da ita bala'i in ya kai bala'i za a fara tunanin wa zai je ma Allah subhanahu wa ta'ala magana domin a zo a yi hukunci kowa ya san hukuncinsa wanda zai tafi wuta ya tafi wanda zai tafi aljanna ya tafi sai a ce kuma adam ni sai a zo gurin annabi adam a ce anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa Allah ya halicce ka da hannunsa wa allamaka al a kullaha ya sanar da kai komai a yabi annabi adam sai an gama sai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu yace ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yin shi ba kuma ba zai ƙara yin shi ba ku sani ba ba ku karanta ba Allah ya ce kada in ci itaciya na shi fa sa adamu rabbahu kagawa yace to ni ma ta kaina nake nafsi nafsi nafsi ila habu ila gairi ila habu ila nuhu yace ku tafi gurin annabi nuhu manzon Allah yake fa ya atuna nuhan sai mutane su zo wajen annabi nuhu a ya nuhu anta awwalur rusul ila ahli al-ardi kai ne farkon manzo na Allah bayan ƙasa wa qad sammaka Allahu abdan shakura kuma Allah ya kira ka ce maka bawa mai yawan godiya ala tara ila ma na nufi maka ganin halin da muke ciki ala tara ila ma balagana ba ka ganin irin yadda muka kai ala tashfa'u lana ila rabbik ba za ka je kai ma Allah magana ba ba kowa hukunci ko ya san matsayinsa annabi nuhu yace inna rabbi gadiba gadaban inna rabbi gadiba al-yawma gadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu ubangiji subhanahu wa ya yi fushin da bai taba yin irinsa ba kuma ba zai ƙara yin ainihin wato irin wannan fushin ba zai ce wa innahu qad kanat li da'awatun da'awtu ala qaumi ina da wata addu'a da ni akan mutane na wa qala nuhu rabbi la tadar ala al-ard min al-kafirin diyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace nafsi nafsi ni ma ta kaina nake kowa ya ta kai shi kowa ya watsi haka za a bashi guri yace a tafi gurin wani haka za a yi to muhallin shahid a ciki shine shine farkon annabin Allah a doron ƙasa na haka Allah ya ce mana inna arsalna nuhan ila qaumi mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanen shi an anzir maka min qablu an ya'tiyahum azabun alim ka je kai wa mutanen ka wa'azi kafin azaba mai radi ta zo musu annabi nuhu ya bi umarnin Allah ya tashi ya je ce qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ni ne muku wa'azi ne kuma wa'azin a bayyana zan yi shi wa'azin me ajanda ta farko da yazo da shi shine ana ibudullaha wattaquhu wa atiun ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa kuma ku bi tsoron shi ni a matsayina wanda ya turo dan sako kuma biyayya ani abudullaha wattaquhu wa atu yaghfir lakum min dhunubikum wa yaskhirukum ila ajalin musamma Allah zai gafarta muku da muku jinkiri zuwa wani lokaci mu in kun kubauta masa kuka ji tsoron sa kuka kibina to ajalin Allah yana nan zuwa kuma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun annabi nuhu ya fara ya dauki lokaci yana wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi suka kidda ya dawo yana complain cewa qala rabbi inni da'awtu qawmin laylan wa nahara Allah na kira su da daddare da rana amma falam yaziduhum du'a'i kiran ba abin da ya kara su ya gudu wa inni kullama da'awtuhum duk sanda na kira su ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastabshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara kinaya ne wato sun kunne su sun yi haka alama ne na kwata-kwata ba ma sa so su bi thumma da da'awtuhum jihara sannan na zo na yi musu wa'azi in public na tara mutane na yi thumma a a'lantu lahum wa asrartu lahum israra sannan in zo in bi su individual in bi wannan shagon shi in bi wannan gidan in bi wannan gurin aikin shi haka annabi nuhu yi da ya je wa'azin akwai cin mutunci a ciki me yake faɗa a gurin wa'azin fa qul in na kuka na ghaffara ku zo mana ku nemi gafarar ku Allah mai gafara ne yursilu sama'a alaikum mudrara Allah zai saki sama akan ku tudunna kwararar da ruwa alama ne zai muku arziki wa yanzukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah zai baku dukiya ya baku ku kuɗi gonakin ku za su yi kyau sai yace musu malakum la tabzuna lillahi wa qara me yasa ba ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi alam tarau ba ku kallon kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa yadda Allah ya halitta sammai guda bakwai wata saman wata yanzu dan Allah cikin wannan wa'azin akwai cin mutunci a ciki akwai daji a ciki akwai habaici a ciki wa qad khalaqakum atwara alhali Allah ya halitta ku hali bayan hali wallahu ja'ala lakum ma'abda bisada wa qad khalaqakum atwara alhali Allah ya halitta ku hali bayan hali haka yake musu wannan wa'azin sai yayi wa'azi ya gama sai a ce la tazurunna alihatakum wala tazurunna waddan wala yabusa wa ya'uqa wa nasara ce to kada ku kuskura ku bai su yanzu ku bar su wani da wani da wani Allah ce wa qad adallu kasira su kuma in sun batar da yawa to wannan shine abin da ya kawo sabani a bayan ƙasa har yanzu ake sabani kuma haka za a yi ta sabani wala yazaluna muktalifina illa man rahima rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك kalmar ubangiji ta cika cewa sai ya shaƙe wuta da aljanu da ainihin wato mutane to sai Allah yake ce mana kanan nasu ummatan wahida da al'umma ɗaya ne banda Allah ba wanda ake bauta ma sai ka kaddara a gurin fassara sai ka ce fahtalafu sai aka yi sabani saboda shirka ta shigo sai aka samu wasu suna kan tauhidi wasu na kan shirka wasu na kan sunna wasu na kan bid'a wasu na kan imani wasu na kan munafunci wasu na kan musulunci wasu na kan kafirci fakhtalafu sai aka yi sabani to fa ba'a sallahu annabiyina sai Allah ya turo annabawa mubashirina suna masu bishara da wanda ya tsaya yayi tauhidi ya bauta ma Allah yana da makoma mai kyau malamai suka ce na daga cikin muhimmancin da tauhidi yake da shi shine hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim da sauran littattafai irin musnad na imamu ahmad haka hadisin mutumin nan da manzon Allah yake ba da labari cewa wani mutum ne tun da yake bai taba aikin alheri ba amma sai istina'i yace illa tauhida in manna tauhidi kadin cewa ba wanda za a bauta masa in ba kowa ba sai Allah wannan aqidar yana da ita amma fa aikin alheri baya komai da mutuwa ta zo masa sai yace to jama'a ya tara yayan shi yace ayyu abin kuntum lakum ne irin mahaifi ne a gurin suka ce masa khairu abin kai mafi alherin uba ne da abin da ya kamata a ce uba ya mai ayansa kayi mana yace to abin da nan faɗa muku idan na mutu ku kona ta, idan kuka kona ta ku je ku ɗauki rabi ku jira ranar da ake iska mai tsanani rabi ku zuba a teku sannan kuma rabi ku zuba a tudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fa akaza musifahum ala zalika ko fa akazu musifahum ala zalika suka ɗauki alƙawarin baban akan haka kuma ya ce wa rabbi annabi ya ce na rantse da Allah fa fa'alu sai da suka aikata hakan da ya mutu suka kona gawar suka ji ranar da iska ta taso mai tsanani suka je suka zuba rabi a teku rabi a ruwa ana gama annabi ya ce fa amara Allahu al-bahra fa jama'a ma fihi Allah ya umarci ce ku yace ka tara abin da ke kanka ya tara aka umarci na tudu aka kai ka Allah ya ce masa kun qa'iman ka tashi ka zama mutum yana faɗa sai ga shi ya zama mutum Allah yake masa abdi ma hamalaka ala zalika me yasa kai haka sai ce wallahi makafatuka tsoron kada in haɗu da kai yasa ni haka saboda falalar tauhidi malamai suka ce Allah madaukakin sarki yake ce je ka an yafe maka amma inda ya mutu yana shirka fa. da ba shi kenan ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka da'awar suna ita take zuwa ta yanto mutane su daina bauta ma bayan Allah su dawo suna bautawa ubangijin bayan Allah saboda haka sai Allah ya ce wa anzala sai Allah kuma ya saukar ma'ahum tare da su annabawan alkitaba sai ya saukar da littafi wanda malamai suka ce kowane annabin Allah da ya turo a bayan ƙasa ya bashi littafi shi yasa a baya wajen imani da wato rukunnan imani da ake cewa an tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir imani da littattafan Allah sun ce akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan a dunkule ka kudurta cewa duk annabin da Allah ya turo a bayan ƙasa ya ba shi littafi dan ya ce can cikin suratul hadidi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan li an-nasu bil qist Allah duk annabin da ya turo ya ba shi littafi arsala ma'ahum alkitaba Allah ya aiko annabawan da littafi kuma bil haƙƙi Allah da gaskiya yake tuno littafin ba da wasa ba domin al'amarin Allah babu wasa a ciki ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibun ba mu halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba dan wasa law aradana an nattakhidha lahawan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin inda mun yi nufin wasa in ji Allah to da mu za mu fara yin wasar kowa ya ga yadda ake wasa a gurin mai koya yasa sai ya ce bal naqdhu bil haqqi ala al batil fa yajmabuhu fa idha huwa zahi wa lakum al wayl mimma tasifun yasa qur'ani sai ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiyar ya sauka inda Allah sannan shi wanda ya turo da qur'ani shine Allah shi ma ya kira kan shi yace al haqqu bi بأن الله هو wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah kabir wanda aka turo da Qur'anin shi ma al-haqq kaifa yahdillahu qauman kafaru da imani wa shahidu anna rasula haqq shi ma littafin aka ce masa al wa ainihin wato Allah ya kira littafin ya ce masa ainihin wato alhaku. haqq wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al addinin da aka turo a da littafin shi ma Allah ya ce masa alhaku, wa qul jaa alhaqu wa zaqa albatila inna albatila kana zahuqa to shi yasa Allah sai ya ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil Allah ya saukar da littafi da gaskiya ne ba dan wasa ba saboda me liyahkuma bainan nasi saboda duk annabin da Allah ya turo ya hukunci tsakanin mutane fi maktalafu fi cikin abin da suka yi sabani wannan ya ce abin fari ne wannan ya ce baki ne sai annabin Allah ya zo sai hukunci akan ainihin wato wannan abin da shi wannan annabin Allah ya zo ainihin wato a ciki da haka malamai suke cewa wannan faɗin Allah ta'ala da ya ce ainihin wato dan shi annabin Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunci tsakanin su mutane da suke ainihin wato sabani kenan in ya zo ya samu wasu na da ɓarɓashin tauhidi wasu babu zai tabbatar da wanda suke kan tauhidi kuma ya rusa wanda suke kan shirka wasu na kan bid'a wasu ba sa kan bid'a a rushe bid'a a karfafa abin da yake ainihin wato ba ainihin wato bid'a bane wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato faɗa sai yake cewa wa maktalafa fihi amma su mutane ba su yi sabani ba a cikin abin da aka turo musu illal ladina utuhum min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu sai da hujja ta riga ta zo musu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce me yasa suka yi sabanin sai yake bagayen baina saboda zalunci tsakanin su shi yasa can da ya faɗi ni'imar da yawa an sa bayan sun haɗu ya ce musu wa tasimu bi hamdillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an فألف fa قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سيت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سيت ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kar ku kasance kamar wanda suka yi sabani suka rarrabu ba su tashi sabani da rarrabuwa sai da hujja ta riga ta go musu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala to da aka yi wannan sabanin hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da wanda suka yi imani limaktalafu fihi da abin da suke yin sabani su mutane a cikin sa min alhaqi sai ya shiryar da masu imani sai ya shiryar da su akan abin da yake shine gaskiya sai yake bi izini. da izininsa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wanda ya ga dama daga cikin mutane ko ya shiryar da masu imani zuwa ga ainihin wato abin da yake shine na gaskiya abdurrahman bin abi zaid ko abdurrahman bin zaid bin aslam an abihi yace fi qaulillahi ta'ala fahadallahu alladhina amanu limaktalafu fihi min alhaqqi bi idnihi yace faktalafu fil yawmil juma'a al'ummar da ke gabanin mu yahudi da nasara sun yi sabani akan ranar juma'a fattakhadha al-yahudu yawm as-sabti yahudawa suka zo sai suka rike ranar asabar wan nasara yawmal ahad kiristoci suka zo suka rike ranar lahadi فهدى ummata أمة محمد ليوم الجمعة sai Allah ya shiryar da al'ummar annabi zuwa ga ranar juma'a wannan kaga duk a cikin ranaku babu ranar da ta ranar juma'a sannan waqtalafu fil qibla al'ummar da ke gaban mu yahudu da nasara sun yi sabani akan al-qibla fastaqbalat an-nasara ash-sharq nasara suka zaɓi garas, wal yahudu baitul maqdis yahudawa suka zaɓi baitul maqdis wa hada Allah ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama lil qibla Allah ya shiryar da al'ummar annabi Muhammad zuwa ga al-qibla wanda a doron duniya ba wani ɗaki da zaka iya kwatanta shi da ɗakin Ka'aba sannan yake cewa waqtalafu fi salati sun yi sabani a cikin sallah fa minhum man yarka'u askiya ko wanda zai yi sallah zai ruku'u ne kai wala yajidu baya yin sujjada wa minhum man yasjudu akwai daga cikin wanda zai sujjada ne wala yarka'u baya ya ruku'u wa minhum man yusalli wa huwa yatakallamu a cikin sa ko wanda zai yana sallah ma yana magana wa minhum man yusalli wa huwa yamshi ko wanda zai yana sallah yana tafiya ne fa hada Allah ummata Muhammadin lil haqqi dalika Allah ya zo shiryar da al'ummar annabi Muhammadu ga sallar da tafi kowace sallah sannan yace wa ikhtalafu fi siyami sun yi saɓani cikin azumi daga cikin sa akwai wanda yake azumi yake azumin wuni wa minhum man yasumu a cikin sa akwai wanda yake azumin sashen wuni akan abinci sai Allah ya shiryar da al'ummar Annabi Muhammad zuwa ga azumin da yafi kowane azumi sannan yace waqtalafu fi Ibrahim sun yi sabani akan Annabi Ibrahim fa qalat al yahudu kana yahudiyan yahudawa suka ce ba yahude ne kiristoci suka ce kirista ne waja'alahu Allahu hanifan musliman Allah ya ce ƙarya kuke ma kana Ibrahim yahudi wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin Allah ya shiryar da al'umma annabi Muhammad zuwa ga abin da yake gaskiya ne sannan suka yi sabani akan Isa ka kazabat bihil yahud yahudawa suka ce ƙarya ne suka ce ma dan zina ne ko suka ce ainihin wato annabi Isa dan zina ne wa qalu li ummihi buhtanan azima kamar yadda Allah ya faɗa wa qawlihi ala maryam buhtanan azima waje alatul nasara ilahan waladan su kuma kiristoci suka zo suka ce annabi isa dan allah ne waje alahullahu ruhahu wa kalimatahu wato shi allah maɗaukakin sarki fa'adallahu ummatin muhammadin bil allah ya zo ya raba gaddama ya ce annabi isa ba dan allah bane kuma ba dan zina bane wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kaga dukan wannan shine fa'adallahu alladhina amanu limaktalafu fihi min al bi iznihi da aka sai yace wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici shi yasa daga cikin abin da annabi yake yin addu'a a ciki kun sanya addu'a tana nan a cikin ainihin wato hisnul muslim wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi addu'a akan ainihin wato irin wannan addu'a yana ci tashi da ƙarshen dare ya ce Allahumma rabba jibril wa mika'il kaza kaza sai ka ji ya ce ihdini limaktalafa fihi min al ko li muktalifa fihi min Allah ka shiryar da ni akan abin da aka yi saɓani, akan shi ga abin da yake ainihin wato shine ainihin wato gaskiya ta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya tabbatar da mu akan shiriya da haka yana da kyau mutum kullum ko yana kan shiriya ya ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara tabbatar da shi akan shiriya mu ma Allah ya ƙara tabbatar da mu akan shari'a kamar yadda annabi yake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan ainihin wato shari'a sannan Allah madaukakin sarki yake cewa mu أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله malamai sun ce wannan ayan tana da sababin sauka guda uku na farko anna sahabata asabahum yawmal ahzab bala'un wa kowa ya san irin bala'in da ya samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yakin ahzab yakin gwalalo yakin khandaq wannan zakarahu siddiq an an wa huwa qawlu qatada malan qatada ya faɗi wannan magana yakin ahzab wani yaƙi ne da aka yi annabi yana zaune a cikin garin madina kafiran duniya suka yi cincirin da aka zo aka ce za a yi sai an karar da shi da duk wanda ke kan addinin shi annabi ya kalli wannan yaƙin ya gafa a fito a buga gaba da gaba ba zai ba dan taron ya kai taro dama kuma Allah ya ce masa wa shawaruhum fil amri ka kira su ka dinga shawara da sabbi ya kira ya ce me shawara ya da'i Salman al-Farisi ya ce mu a Farisa idan irin wannan yakin ya taso ba ma iya gwabzawa da makiya kuma kan zagaye garinmu da rami ne ce da in an duba za a shiga garinmu ba annabi ya karɓi shawarar salmanul farisi malamai suka ce a wannan awoyin da aka yi ana haƙa rami sai da aka yi awa ɗaiɗi awa saba'in da biyu ba wanda ya ci abinci awa saba'in da biyu haka sai da Allah ya sai musu tunatarwa ya ya yi wallazi na Amunin kuro ni'matallahi alaikum Ku tuna ni'imin Allah dai akan ku idza azkum lokacin da rundunar kafirin duniya ta zo muku fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha ko kuma muka turo iska da wata runduna wadda ba ku ganin ta wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah yana ganin abin da annabi da sahabbai suke na haƙa rami domin kare kansu daga makiya in ja'atkum junudun ko in ja'ukum min fawqikum an zo muku ta sama wa min asfala wa iza wa asfala minkum izazatil absar wa balagatil qulubul hanajib wa tadhunnuna billahi dhunub Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minina a can ne din na kaji hunalika hunalika tabulu kullu nafsin bima aslafat wa raddu ila Allah maulahu bil a can ne muka jarraba masu imani Allah ya ce wa zilzilu zilzalan shadida mun girgiza su girgizawa mai tsanani to duk ko inda kaji shi yasa a wannan ayar ma yace wa zilzilu duk ko inda kaji fi'ilin zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan ka san babu wani na na sauki wallahi shi yasa ko tashin alkiyama Allah ta iza zulzilatil ardu zilzalaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim saboda abu bane mai sauki to sai Allah madaukakin sarki yake cewa am hasimtum kuna tsammani wannan ita ce magana ta ainihin wato farko magana ta biyu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lamma dakhala al-madinata yayin da ya shiga madina da shi da ainihin wato sahabbansa ishtadda bihim mudur wato cuta ta tsananta gare su sai wannan aya ta sauka magana ta uku munafikai suka ce ga masu imani laukana muhammadu sallallahu alaihi wasallama nabiyan a inda annabi muhammad annabi ne daga gaskiya bai kamata a ce ku je gurin yaki a yi nasara a ku ba ba sun faɗa a cikin suratul ali imran ba alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu to shi yasa Allah ya ce qul ma qul law ata'una ma qutilu qul fadara wa anna anfusakum al maut in kuntum sadiqin to wancan maganar da suka yi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ainihin wato wannan ayar da aka malamai suke cewa Allah madaukakin sarki da ya faɗi wannan magana kun san ya ce kanan nasu ummatan wahida da mutane suka yi sabani aka rabu to sai ya ce fa'adallahu allazina amanu limaktalafu fihi min al-haqqi bi iznihi Da yanzu wasu na kan gaskiya wasu ba sa kai to tun da ya gama wannan ayar ya yace wallahu ya hadi man sha'u ila siratul mustaqim sai ce am hasibtu shin kuna tsammani kenan wannan dalili ne akan wanda fa suke kan gaskiyar Allah ba zai kale su ba sai ya jarraba su shi yasa yace am hasibtu da haka malamai suka ce yukhadibu Allah ta'ala almu'minina Allah yana magana da mu'mine wanda ya shiryar da su zuwa ga musulunci tunda can dama farkon ayoyin ya ce mana ya ayyuhan ladina amanu dukhulu fis silmi kafa to Allah yana magana da masu imani wanda suka shiga musulunci ka'in da na'in wa ilal khuruji kuma ya fitar da su daga duhu na ainihin wato sabani ilal wasaqi bittiba'i hudatu tahudal kitabi lillahi wa bittiba'i hudal kitab zaman tanzil wanda suka bi littafin Allah lokacin da aka saukar da shi alladhina yabunnuna minhum wanda suke da tancewa daga cikin su annan tisabahum ilal islam fihi kifaya da dukhulil janna kai mutum yana tsammanin fa da yaran ya riga ya shiga musulunci shikenan an gama daga nan aljanna kawai ba wani matsala ba wani abin da zai biyo ba to shine sai Allah ya ce am hasibtu ya ayyuhal jama'a kuna tsammanin an tadkhulul jannata ku je ku shiga aljanna haka kawai sadaga ba abin da zai faru ko zai yi ba zai yi ba shi yasa ibn al-qayyim a littafin shinuniya sai yake cewa al' sha'araka khashyatar rahmani ma nisfi rasul fa habbatul amrani wa tamassakanna bi hablihi wa bi wahyihi wa tawakkalanna haqiqatul tuqlani fal haqq wasu rabb huwa sirata wal hadi ilayhi li sahib al iman wa huwa sirata alayhi rabb al arsh aidan wa dhaqa li ja'a fil qur'ani والحق منصور ممتعن فلا تأذن فهذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربه والأجل ذاك الناس طائفتان والأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان لكنما الأقبى لآل الحق إن فاتت هنا كان لدى الديان هكا ابن القيم يكي فدا يكي تا وجعل dole ne ka sanya sha'ar ɗinka takenka shine tsoron Allah mai rahama kuma ka yi riko da abin da Allah ya saukar na wahayi kuma ka dogara da Allah haƙiƙanin dogaro sai ce kaga gaskiyar nan da yake fadallahu allazina amanu bi maktalafu fihi min alhaqqi bi idni sai ce to suffa ne na Allah wanda shi kanshi Allah wani gurin zai ce inna rabbi ala siratul mustaqim sai ce wa huwa sirata alaihi rabbul arshi aidan wa da qad jaa fil qur'an sai ce wal haqqu mansur wanda yake kan gaskiya Allah zai taimake shi amma wa mutahanun bihi kuma sai Allah ya jarraba shi idan kana mamaki sai ce fala ta ajabba hali sunnatur rahmani kada ka yi mamaki wannan sunna ce ta Allah a bayan ƙasa duk wanda yake kan gaskiya to sai ya jarraba shi sai ya ce wa za ka yi da harbi min harbi da wannan ne wato jama'ar Allah za su bayyana da kuma wanda za su yaƙi jama'ar Allah za su bayyana sannan ya ce wal ajli zaka nasu fa'ifatani saboda wannan ne mutanen duniya suka rabu gida biyu yace wal ajli zaka harbu bainar rusuli saboda wannan ne ake ta faɗa tun ana tsakanin manzannin Allah bainar rusul wal kuffar tsakanin manzanni da kafirai mun kamal wara su bilani tun san da mutanen duniya suka dare gida biyu sai ce lakin na mal'uku ba li ahlil haqqi sai da duk yadda za a je a dawo wallahi kyakkyawan karshe yana nan ga waɗanda Allah ya ce fa'ada Allahu alladhina amanu limaktalafu fihi min alhaqqi duk yadda za a buga a je a dawo kyakkyawan karshe yana tabbata ne ga masu tsoron Allah Allah da ya gama ba annabi labari cikin suratul uhud cikin wato bayan tada hankali da tada ƙura da ya bashi labarin annabi Musa yace tilka min anba'il ghaibi nurhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabl hala sai ce fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga masu tsoron Allah saboda ka, in dai ana kan gaskiya a yi hakuri zaka ji zage zage zaka ji dan kira dan ba'a dan tsokana wata ran abubuwa wanda ba za a rasa ba amma dai lakin na malhuku ba li ahli alhaqi in fatatuna kana lada dayyani to da wannan zaka ga babu da awar da ake yaƙa irin da'awar sunna kuma babu da awar da take cin nasara a duk inda ake in ba da'awar sunna ba ya samu wannan rigingimin da ake da wannan fitintinin ba wanda suka fi cutuwa irin ahli sunna domin yanzu a kasuwa wani mutum daga shi sai turi shi zai shiga kasuwa ya fito bai da komai idan an yi fada an kone kasuwa shi yana da asara amma yanzu ka je ka bude shago ka kawo ma kuɗi ka sa in ka ga wani mutum ya zo kasuwa yana son yi ta da fitina ai kama hannun shi zaka yi ka lallaba shi ka bashi hakuri ka ce Allah sauka lafiya Allah ya kiyaye saboda shi ya shigo kasuwa wahada hula shari kala ba shi da komai ko kuwa to duk da kaji ana karatu a gidan rediyo ko a gidan TV ko a ina ne ko a masallaci anguwa to za ka samu wanda suke so a bauta ma Allah shi kadai kar a yi masa kisha ne ahli sunna wal jama'a ne duk inda ka gani sannan ba mu bane muka fi yawa amma taimakon Allah da tallafa ma da'awar cewa wannan da'awar ta Allah ce shi ke tallafa mata ka je duk garin da zaka je cikin Ramadan din nan in ka fara jin ahli sunna a media zaka dauna su kadai ne a garin wallahi lakinna mal uqba li ahli al-haqq in fatat kuna kana ladad to saboda haka sai Allah kai ta am ya jama'a kuna tsammani an tadkhulul jannata ku je ku shiga aljanna haka kawai ba ba as wanda bayan wahalar da sabai suka sha a garin makka sun dawo madina dauka suke an gama ba, shi ne Allah yake faɗa musu ta am hasibtum kuna tsammanin an tadkhulul jannata ku je ku shiga aljanna walamma ya atikum alhali har yanzu bai zo muku ba da haka suka ce am innan muqatta'a ce tare da ainihin wato hamza suka ce hasibtu fi'il madin ne mabni ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika damirun baridun muttasilun bi fi'il mabni ala dhamm fi mahall raf'in fa'il wal mim alamatul jam'i lil mutlaq an harfu nasbin wa masdar wastiqbal mabni ala sukun تدخلوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة wal wawu fi mahalli raf'in fa'il aljannata shine maf'ulun bihi mansubun wal masdar al muawwal min anna ko min an wal masdar al saddama saddama maf'ulai na asibtum ibn malik yace in sif bi fi'l al qalbi juz'ain tida amira akhala alimtu wa dadabanna hasibtu wa za'amtu ma'at yana daga cikin wanda yake kawo ta'addanci ga fi'ili mudari guda biyu to an wal fi'il shine sadda masadda maf'ulai na hasintu da aka sai ya kawo al wawa wal lamma ɗaliban da suke nawo sun san akwai lam wanda lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin to lamma kuma harfu nafin wa jazmin wa qalbin wa wa tawaqqu'in har yanzu din nan fa da ake magana har yanzu bai zo muku ba menene da ladina khalu min kuma irin abin da ya zo wanda suke gaban ku wanda suke gaban ku me ya zo musu Allah ya ce masatul ba'sa'u tsananta tsananci ya same su wanda malamai suka ce ya shafi tsananta tsanance da kuma ainihin wato talauci faƙar talauci ya same su yanzu nan da wahala ka samu mutumin da yake da riga ɗaya a nan gudu? ita ke nan wahala hala shirikala kala amma wallahi an yi lokacin da sahabban annabi wani kayan kenan in zai fito sai ya wanke ya jira tukunna sun buje sannan ya fito in ya wanke kayan in kace kana sallama da shi ba zai fito ba dan ba wani wanda zai sa ya fito masatumul ba asa'u wa wadarra'u da cututtuka na rashin lafiya bi ya same su wa zilzilu kuma an girgiza su inda Allah ta'ala hatta ya kula rasulu har sai da ta kai manzon da yake tare da waɗannan mutanen da shi da ɗaliban shi ya faɗa wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi sun ce mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo wato kenan kaga abu yayi abu fa wato abu yayi abu Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika fakazzabu alama ainihi wato mun tura mandanni kafin kai sai aka tsare ta su akan abin da muka tura su hatta atahum nasruna har sai da taimakon su taimakon mu ya zo musu inda Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana ala sai Allah ya kawo kalimatu tambihin wasu tarihi masu imani na duniya duk ku saurara inna nasarallahi lallai taimakon Allah qaribu wallahi yana nan kusa ya kusa zuwa lallai taimakon Allah yana nan kusa ibnu ibnu ibnu kasir da ya kawo wannan ayar sai ce ya qulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa am hasibtu kuna tsammanin ku shiga aljanna qabla an tubtalu gabanin a jarraba ku wa tuktabaru gabanin a ainihin wato gwada ku wa tumtahanu kama fu'ila bil ladina min qablikum min al umam wa saboda wannan ne sai Allah ya ce am hasintum an tadkhulul jannata sai ya kawo sai sai qala ibn abbas wa ibn wa abul aliya wa mujahid wa sa'id ibn jubair wa murra al hamdani hasan wa qatada wa rabi wa siddi wa muqatil bin hayyan suka ce al ba's shine al faqru wa ad-darra'u as-saqamu wa zilzilu shine khufu min al a'da'i an tsoratar da su daga makiya zilzalan shadida girgizawa mai tsanani wamtunu imtihanin azima an jarraba su jarrabawa mai girma kamar yadda ya zo a cikin hadisi muna sanar da hadisin khabbab bin al-arab yake cewa na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kawo masa ni da ire-ire na wa huwa mutasawwidun birdatan lahu fi dhil kaaba annabi yana kwanta a dakin kaaba ya samu wani zani na ya kishin shingina. فقلنا sai muka ce ala tastansir lana ala tad'u lana ya rasulullah ba za ka yi mana addu'a ba baka kallon halin da muke ciki wannan Allah yana ta shingida sai ya tashi sai ya ce kad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul ai wannan suke gaban ku ana kama mutum fa yunfaru lahu fil ardi sai a tona kasa fa yuj'alu fiha sai a sashi a cikin ta thumma yu'ta bil minshar sannan sai a zo da zarto fa yud'u ala ra'si fa yuj'alu nisfaini in aka ɗora zartan ana gigarawa jini yana tsattuwa ba a cirewa sai an ga rabin shi ya faɗa nan rabin ya faɗa nan wa yau shi bi amshaɗin hadidi haka za a zo ana wa mutum kun da baƙin ƙarfi ana karce jikinsa ana karce namansa annabi ya ce ma dole lahami wa azumi sai ya zama to an raba naman gabaki ɗaya da ƙashinsa amma yace ce ma ya sabbihu zalika addini wannan bai sa mutum ya fara tunanin ya kamata ya bar addinin musulunci shi yasa ai wancan yake wa lasta ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi min sara ban damu ba sanda za ku kashe ni ina musulmi akan kowane sasanni na fadi, ai makoma ta dama zuwa ga Allah ne sai manzon Allah ya rantsuwa yake wallahi laitin yutimmanna Allahu hadal amr na rantse da Allah sai Allah ya cika wannan al'amari na addinin musulunci a wancan lokacin ya ce hatta ya sira rafid har sai matafiyin dabba yayi tafiya daga sana'a ila hadar maut la yakhafu illa Allah wa zibu ala ganamihi walakinnakum tasta'jilu to da wannan gabar maganar da na ƙara faɗa ina ƙara maimaita ta ta al'ummar musulmi mu dawo zuwa ga addinin yadda ya kamata amma wallahi kowa ya dinga kwana da shi yana tashi da shi ba wani wanda yake da karfin da zai iya kai addinin Allah kasa ba wanda yake san wannan ainihin wato wannan karfin tunda annabi yace la yutimmanna Allahu hadal amr sai Allah ya ya cika ainihin wato masu wannan addini dan ayi sai ya cika wannan addini dan haka kullum mu gane idan akwai imani jarrabawa za ta zo kullum mutum ya roƙi Allah in jarrabawa ta zo Allah ka sa yana daga cikin wanda za su ci ba za su faɗi ba to muna roƙon Allah duk abin da ke faruwa a ƙasar nan in jarraba mu Allah yi to Allah madaukakin sarki ya sa muna da cikin wanda za su jaraba mu za su faɗi ba dan tsarkin ainihin wato sunayensa saboda haka a wannan aya za mu tsaya gobe sai mu tashi akan na kama da yake suna tambayar ka mai za a ciyar kuma gobe za a ji ana wa annabi Muhammad tambaya ko ba a yi yauwa kar wani zai ce to shi ya kai makura gurin malanta in ka zo ma in baka haddace hadisi dubu ba ba za ka yi masa tambaya ba to a karatu bayan da aka yi wannan karatu eh, malamin malamai shine annabi muhammadu wanda alfazazi yayi maganganu da yawa akan shi yace bihi na hajallahu sabila wa audaha wa zahazaha bil haqqi hawa fa falillahi ma ajla wa azka wa afwada jabinun kanur ash-shams tisahu fi duha wa arfun kama laqa an-nasib banafsada bari mu da ana mai tambaya gobe ko ba amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk